أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم عشرين دبيق وتر رمضان hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam biyu a wannan gari namu na Kaduna a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a wannan unguwa ta tudun wada a wannan masallaci ko a wannan layi na hausaro muke gabatar da gwargwadon abin da ya sauwaka gare mu na bayani akan littafin Allah wato tafsiri kenan muna roƙon Allah ta'ala kada Allah ya sa abin da muka sani ya zama musiba a kanmu kafin nan akwai bayanai kamar yadda aka saba akan abin da ya shafi wato dangane da taimako akan yadda za a gudanar da wannan ainihin wato addini namu na musulunci hanya kwaya ɗaya wahidiya wacce ta rage wa al'ummar musulmi ita ce kaɗai dole ne in dai muna so mu a wannan addinin gata sawa'un cikin azumi ko ba cikin azumi ba dole ne ba wai a'a dole ne kawai in dai muna so mu a addinin nan gata sai kowa ya ji cewa a duk wata ga abin da zai fita daga aljihun shi zuwa ga wata santa don addinin musulunci ya rayu a baya an ɗan samu matsaloli wasu sai ba za su ba da su ba saboda zargi ya shiga tsakanin wanda ake ba da masu karɓa shi yasa yanzu muka tsara hanyoyi wajen gudanar da yadda za a kashe kuɗin sai da duk wanda ya ba da kuɗin shi to ya biyo ya gaya aka kashe kuɗin wannan wato shine abu na farko abu na biyu bayan wannan mun yi bayani a bayan mun ci ayoyin infaki cikin ƙur'ani sun fi ayoyin sallah yawa to sai muka yadda za mu yi sallah amma ba mu yadda mu yi infaki ba wannan kuma addinin musulunci babu yadda za a yi tsayo a kowane zamani sai tare da ainihin wato infaki sannan addinin musulunci yake tsayuwa sau da ka kanmu yadda za kanmu bata ma kanmu lokaci in dai ba Allah muke jira ya sako da mala'iku daga sama ba su addini in dai mu ne za mu wallahi addinin ba zai ba sai kowa ya fito da kuɗin shi sannan addinin zai tsayu ko addinin ƙarya ma addinin shirme da ɓanna baya yiwa sai an fito da kuɗi addinin yake yiwa ballantana addinin musulunci addinin gaskiya a ce za a yi addinin babu kuɗi ba zai taɓa yiwa ba gaskiya da shi yasa kamar yadda muka yi bayani a nan masallacin daga watan shekarar lura da ƙalubalen da muka fuskanta mun fara tsara wannan hanyoyin daga cikin 'yan uwa akwai wanda suke ba da dubu biyar biyar duk wata akwai masu ba da dubu biyu dubu uku uku dubu ɗaya ɗaya sannan muka ce manufar mu ta wannan makarantar ta fi ƙarfin wato mai tafsiri a azumi ya wuce a an gama yanzu akwai marayu da muke tunanin ba mu lissafa adabinsu ba amma dai za mu yi insha Allah sawa'un goma ne ko sama da haka za mu ɗauki nauyin wanda za mu iya ɗaukar nauyin karatunsu na shekara ɗaya sannan za mu gani boko za mu iya ɗauka ko islamiyya za mu ɗauka wannan yana daga cikin aikin da ke gabanmu shi yasa sai mutum ya taso cikinmu duk wani wanda ka ganshi yanzu da muƙami a cikin al'ummar musulmi ban tsammanin ya samu wajen ɗan uwan shi musulmi ya kai wannan wajen shi kaɗai ya sanye sai ɗan uwan shi ya kai wannan wajen sai radda ya kai sai ga kowa ya zo yana so a ya alaji ana so yi ne ya taimaka kuma ya taimaka aka tashi a zazzage shi haka mutanen musulmi yanzu ka ɗauki janibin abin da ya shafi harkar siyasa idan ka ɗauki wanda ba mu ba kullum abin da suka ɗauka a harkar siyasa waye dai kara manufofinsu da addininsu su tafi tare da shi sau da ko bai da ko sisi inda zai kara manufarsu da addininsu to su za su nemo kuɗi su tsaya a kan shi su yayi mun kuma yanzu allah ya kiyaye idan ka zo cikinmu ko za ka kawar manufar al'umma da kuma addinin al'umman to suna kallon na farko ne ma za ka ba su tukunna wallahi in baka zo da kuɗi ba wani ya ce malam bari ka ji ko saddauna ne bai dawo yanzu in fa bai saki kuɗi ba akwai matsala ba to kaga ai Allah ko ya kiyaye kuwa Allah ya kiyaye to saboda haka shi yasa muke tunatarwa ga wanda suke nesa akwai lambar wayan malam Aminu 080 079133440 sai lambar wayan malam nasara albani 070301111 sai 21 sannan sai 2 wannan shine lambar da ya kamata a kira daga nesa dangane da ainihin wato tuntuɓa da tsarin bayani Allah ta'ala ya shirye da mu kuma Allah ya ba da ikon a taimaka kuma mun ce nan kafin azumi ya kare muna buƙatar in zai yi duk wanda sako ya kai masa muna bukatar naira dubu ɗaya a wajen shi dangane da manufofin da muka sa cewa za mu kullum rashin taimakawa mutum yakan sa shi ma in ya kai wani mataki ya gaba zai iya taimaka ma kowa ba wallahi kuma duk mutumin da kuke da gudunmawa akan shi ya kai wani mataki to babu yadda za a yi wani abu ya taso ku ce ga abin da kuke so ya yi tawaye ga baki ɗaya ce ba zai yi ba wani wanda ba musulmi ba ko wani yana aiki ƙarƙashin wani wanda ba musulmi ba ya ce mun akwai wani abu da ya faru abin ya ba shi mamaki ya ce suna zaune shi wannan wanda ba musulmin ba aka yi baƙin wato malamai nasu daga wani gari suka zo aka sauke su a hotel da iya kwanakin da za su ya ce wallahi kudin ya haura naira dubu ɗari uku. ya ce amma aka ɗauko daga can santarsu ta addini aka rubuto takarda aka turo aka ce shi ake so ya je ya biya kuɗin kuma ba roƙon shi ake ba ba maula ake ba kawai umarni aka bayar kuma kuɗin nashi ne ba aka ce shi ake so ya je ya biya ya ce wallahi abin da ya ba shi mamaki cikin tawadu ya karɓi takarda ya je ya biya kuɗin saboda me a harkar matsayin da ya kai a ɓangaren addinin akwai gudunmuwa da suka bayar shi yasa yanzu tun da ya kai wani mataki ba sa buƙatar sai sun yi maula ko sai sun lallashe shi kawai umarni za su bayar a ce yi kaza kai kuma yanzu ka isa kana mai kuɗi wani malami kana malami kawai ya ga kaji gidan shi kaji dobuwan shinkafa goma ai sai ya zazzagi uban ka ce dan uban malami shi neman mun kuɗin da zai zo ɗauka muna da matsala gaskiya saboda haka ya kamata mu dinga kallon matsalolinmu na cikin gida a san yadda za a ɗauki mataki na gyara shi zai ba mu ainihin wato matakai na cin nasara dangane da abubuwan da aka sa gaba Allah ta'ala shirye da mu akwai wato tambayoyi wannan mai tambaya ta ce wai ta ji wani malami ko ba ita kamata mu fara karɓa ba akwai abin da ya shafi waccan ayar da muka yi magana mai tambaya cewa la ya masu illal mutahharuna wasu malamai suna kafa wujar ita cewa ba wanda zai karanta ƙur'ani sai wanda yake da alula to har daga ƙarshe mai tambaya yayi tambaya cewa dangane da mata ɗalibai mahaddata qur'ani da wata injini ya zo mata sai ce sati ɗaya tana cikin jini shin za ta haƙura da haddan ne ga baki ɗaya ta daina karanta ƙur'ani har sai tsawon sati ɗaya koya za ta yi sai muka ce zance na gaskiya babban malami shek bin ba ya ba da fatawa da wannan ayar a mumbarin da ya ba da fatawa ɗalibin shi shek muhammadu salihu al'usamin ya hau mumbarin ya buga li'irabi ce Allah ya ji kan malam amma wannan ayar da malam ya kafa hujja da ita babu wajhu dilala a cikin wannan ayar cewa wannan ayar ita ce za ta zama nassi na haramta karatun ƙur'ani ga mutumin da yake da janaba ko makamantansu domin Allah ta'ala ya ce hula laqur'anun kari sai ce fi kitabun maknun sai yace la yamassuhu illa almutahharuna sai yace tanzilun min rabbil alamin da yace hula laqur'anun karim wannan alƙur'anin mai karamci ne mai girma ne sannan yace fi kitabin maknun yana cikin littafi tabbatacce ne lauhin mafu sai Allah ya ce la yasuhu Laɗin sun ce nafiya ce korewa Allah ba ta hani ba ce Ɗalibai na nahawu sun san cewa akwai la annafiya akwai la annafiya da haka shi yasa la tana jazma ga fi'ili mudari akwai bambanci da in ce la ta da in ce la kulu la ta'akul da in ce maka mai la ta'akulu idan na ce la ta'akulu na kore na ce baka ci in ko na ce la ta'akul to na baka umarni na ce karkaci dan haka Allah yana ba da labari ne kore yace la yamassuhu babu wanda zai shafi shi alqur'ani illa almutahharun sai wanda aka tsarkake to suwaye almutahharu shi inda magana yake domin ladin nafiya ce yamassu fi'lun mudari'un ne marfu'un wa alamata raf'ihi ad-dammatu zahira ala akhirih sannan illa din wannan hudin shine fi mahalli nasb maf'ulin bihi muqaddam illa din adatul istisna'in ne mulgatul la amala lahu al-mutahhiruna shine fa'il mu'akkar to akwai bambancin mutahhiruna da kuma al-mutatahhiruna malamai suka ce da ana mutahhiruna da al-mutatahhiruna inda ana maganan mutane ne da za a ce la ya masu illal mutatsashiruna ba wanda zai safe shi sai almutatsashiruna domin tatsahara yana daga cikin fi'ili wanda yake nuna cewa in aka kawo fi'ili ala wazani tafa'ala to abinda baka da shi ka kallafa ma kanka sai yi, kamar ta'allama ayin an ce ta'allama ilma da baka da ilimin koya kai idan an ce mai tasabbara fulani kinan wani da bashi da haƙuri ya kallafa makanshi shi sai yayi mi sai yayi idan da an ce ta tsahara kinan wani abu ne ya same ka kallafa makan ka sai kayi mi sai kayi tsarkin da haka da yawan malamai suka ce kwata-kwata wato mutahharuna inda za abun nan za a ce mutahharuna saboda haka da yawan malamai suka ce ba yadda za a yi illa mutahharuna din suka ce abinda ake magana shine mala'iku ba mutane ba babu wanda zai taba alqur'ani daga sanda yake lauhil mahfuz zuwa ga manzon Allah sai mala'iku wanda Allah ya tsarkake shine me da airi safara marfu'atun mutahhara alqur'ani yana hannun wasu mala'iku wanda aka tsarkake dan haka al-imam maliku yake cewa mafi kyawun abin da naji na tafsiri akan fadin Allah la yamassuhu illa al-mutahharuna shine Allah yana magana akan mala'iku ba mutane ba dan haka wasu malamai ma suka ce wannan maganar da aka yi idan ba dan ma wasu sun yi ta ba da kwata-kwata ba za su kawo ta a tafsirinsa ba saboda gabaki ɗaya ba ta da dalili kuma mun ce akwai bambancin jimla kabariya da jimla insha'iya me jimla kabariya Allah ya ba da labari akan abu tunda Allah ya ce babu wanda zai taɓa Qur'ani sai mala'iku wanda aka tsarkake to shi yasa yake ma'alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi min ahada illa man irtada min rasulin idan wahayin ya tashi zuwa sai ce fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi min da wannan tsaron da malafu suke zuwa da shi daga lauhil mafuzu zuwa ga annabi babu wani abu da ya isa ya gitta masakon ne Allah yake kira cewa la yamassuhu illa Haruna. saboda mai saboda qur'ani tanzilun min rabbil alamin abun saukarwa ne daga ainihin wato ubangiji na ainihin wato talikai saboda haka su ne mala'iku wanda aka ainihin wato tsarkake wannan shine mafi yawancin abinda malamai na tafsiri suka tabbatar da shi a cikin littattafan ainihin wato tafsiri Allah ta'ala ya shirye da mu sannan wannan mai tambayan ya ce yana tambaya akan wai wani malami ya ce wai tafsiri ga baki ɗaya bai wata shekara ɗari ba da duniya a fara shi amma kuma wai maulidi ya fi shekara ko ɗari nawa ne ana yin allahu alamu to zuwan abu dai da kuma jinkirin shi bai nuna cewa gaskiya ne yanzu da bautar gunki da wa'azin annabi nuhu ne riga zuwa eh to da bautar gunki da wa'azin annabin nun wanne ne gaskiya ashe kenan zuwan abu baya nuna cewa gaskiya ne sannan kuma zuwanka da farko baya nuna kafa falala da annabi adamu da manzan Allah wanne ya riga wani zuwa to a wajen falala fa yasa mai alfaza biye ce ta ba a wa huwa fadlan muƙaddamu minan an-najmi ahda minal gaisa a ghayth ko Minal al-ummi min al-abbi ahna bal min al-ummi arhamu jamilun jalilun fi qulubin ma'azzamu bihi al-ardi tazhu wal saboda haka wannan ba zai zama hujja ba na ɗaya kenan na biyu kuma me bambancin tafsiri in faɗa da baki ina yi da kuma in rubuta me bambancin su to ya ake cewa wai ai tafsiri ma bid'a ne Allahu alamu wai bid'a ne kaza kaza imam al-bukhari ya bude babu cikin bukhari ya sa mai suna kitabut tafsir akwai ɗaya daga cikin sahabbai al qur'an abdullahi dan abbas idan ya zo aikin hajji yana da majalisi na tafsiri shi ma bid'a ne to sai ka tsara sa sanin wai me suke so su gina ne da wannan eh maulidi ko ka kuma za ta karu ba ai eh ba za ta karu ba ba zai taba yiwa ba ta karu dan babun ba ma ɗaya ne? Allah ya kiya Allah ya shirya da mu eh saboda haka babun ba ma ɗaya ne tsakanin wannan da wancan yanzu fa shi maulidi fa ya zama mizani na gane masoyin annaba da makin annabi ba haka ba ne? alaman kai masoyin annabi ne kai maulidi alaman kai makiyin annabi ne kai ne kakin maulidi shine mizani daga cikin mu kuma a wajenmu duk abin da ya zama ma'auni na gane san annabi da kin annabi to gaskiya yana daga cikin abubuwa na addini masu muhimmanci wanda suke bukatan qala Allahu rasul wajen kare abu ko kuwa to masu shi wata hujja suke da shi ba wata hujja a kan shi ma anzalallahu biya min sultan da wani ma ya ce mun waya ji wani na fassara wata aya ta 83 a cikin surata ali imran wai Allah ma da kanshi yayi maulidi wallahi haka suke wannan tabargazan sai a ce wa zukur ibrahim sai a ce to gashi ma annabi ibrahim ya maulidi in ka diba wannan tafsirin duk duniya ba wani malami da ya taba wannan tafsirin yanzu abin da zai baka mamaki yanzu wannan tafsirin na maka faɗa ba fi riyadi tafsir ba ne na shak ibrahim ya fi to ayar da suke shaƙi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika min falyafrahu na rantsi da Allah ka je ka duba shi kanshi bai taba fassara ayan ba cewa wai tana magana maulidi ga tafsirin a hannunmu da ya zo cewa fa bi za qul bi fadlillahi sai yace al-islam wa bi rahmati sai yace al-qur'an abin da ya fassara bai ce maulidi ba ba shin shi da bai ce maulidi ba dan Allah bai raya ana maulidi ba bai san fassarar qur'ani bane da ya fassara yace bi fadlillahi al-islam wa bi rahmati al-qur'an idan kun ce wannan shine fassarar ayan malamin ku ya haince ku da bai fassara ta da maulidi ba idan kuma bai fassara ta da maulidi ba to ba shi bane fassaran ayan shi yasa bai fassara ba shikenan ga tafsirin a hannunmu wanda yake musu sai je ya nema a kasuwa ana sayarwa to da irin wannan sai kai magana sai sai maka jahili yanzu misali kun san an dade ana rigima mu mun tsaya kan zahirin qur'ani guri daban-daban Allah ya faɗa ya ce baban annabi ibrahim shine azara wa iz qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin wa dhakur fil kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya iz qala li abihi wa qaumihi ko iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani min asiya shi yasa yake kawo in yace sai ya abati ya babana to sai wani malami yace to duk wanda kaji ya ce wato azara baban annabi ibrahim ne wannan mutumin jahili ne ba suna faɗan wannan ba suna faɗa ko to haka ma ka je ka tsara duba wannan tafsirin riyadu tafsir na shi shehu ibrahim alkaulahi al'inyasi a cikin suratul an'am da ya zo nan wa uzkur sai ya ce iz qala ibrahimu li abihi azara sai ce huwa wasu muhu tariq sunan shi laqabin shi ne sunan shi tariq atattakhidhu asnaman alaha ta'buduha sai ce istifhamat tawbi a wajen malaman balaga a raka sai ce ya azara bittikadha fi dalal anil haqqi mubin sai ce ibrahimu ya a babu azara annabi ibrahim yana magana da baban shi wa idan ka ce duk wanda ya ce baban shi ne jahili ne to linzami ya fi karfin bakin kaza sai ka sa daga ciki shikenan idan ko mun ta har jahilci in ko mun ta har jahilci ya kare kan malamin ku to shikenan mun sallama kowa ma jahili ne Allah ya shiryar da mu akaramakallahu bismillah أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر سحاب مفخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ajiya muka fara bayani Allah ta'ala yana bayani ya rufe watan ayan da wa ilahukum ilahun wahid abun bautan ku shine abun bauta kwaya ɗaya tilo wanda ya tantance abauta masa bai zamanto yana da abokin tarayya ba sai ya ce la ilaha illa huwa wato babu wani abun bauta sai shi wannan Allah wanda yake mai rahama mai jin kai to wannan shimfiɗa ne Allah zai dan ya tabbatar ma da dan adam cewa lallai shi ya cancanta abota masa banda kowa domin a sama da ƙasa wa'annan abubuwan da Allah ya lissafa cewa yayi banda shi babu wanda yake da ikon yi sai ya ce inna fi khalqis samawati wal ard lallai a cikin halittar sama da ƙasa waktilafin laili layli wan da yadda dare da wuni suke sassaƙawa, bayan halittar sama da ƙasa wanda jiya mun fara bayani akan yadda Allah ta'ala ya halitti sama da ƙasa muka fara bayanin cewa duk yadda ɗan adam yake ganin wato halittarsa tana da ban mamaki to Allah ya ce mana la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi halitta sama da ƙasa yafi girma fiye da halitta ɗan adam a wajen Allah sannan yace a antum ashaddu khalqan am as-sama'u banaha ko kuka fassara ne wajen halitta ko ku sama wacce Allah ya gina ta rafa'a ha fasawa wacce ya daga rufinta sannan Allah ta'ala ya daidaita ta shi yasa wani wurin sai ya ce alam tarau kaifa kala Allahu sab'a samawatin tibaqa kai mai karatu ko mai sauraron karatu baka kallon yadda Allah ya halitta samai guda bakwai ɗibaƙan wata akan wata ba suna ratte ba kaman yadda na ajiye littafin nan a'a tsakanin sama ta ɗaya zuwa sama ta biyu akwai tazaran da Allah shi kaɗai san wannan tazaran bayan wannan waje alal kamar fihin na nuran waje alal shamsa mai shamsa sirada sannan wannan samar ita ce Allah ta'ala ya ce mata rafi kalƙin rahamani min tafawo babu wanda ya taɓa ganin sama halittar Allah tana da illa sannan ya ce sun marji albasar karrate ne yan ƙalibu ilaikal basar kashi'an wa huwa kasir idan ka ɗaga yanzu baka gani ba to can an jima in ka saukar da kanka kaɗan dan ƙara dubawa ka gani ka kalla da kyau ka gani za ka ga sama tana da illa was samaa banaynaha wa ha wa ma min furu sama Allah ya ce mun gina ta muka kawata ta ba kuma wanda ya taba ganin sama ta hude sai sa wani lokaci sai ka daga ido ka kalle ta kaga shudiya wani lokaci ka ga baka wani lokaci ka ga fara dan Allah baka ce fara ce shudiya ce Allah ya sani idan ka ne da aka kore ganin yake nuna maka shudi wata rana wata ran ya nuna maka kore wata ran ya nuna maka yelo wata ran ya nuna maka baki wata rana ma wata kila idan naka in yi wik, in ka daga ma ba za ka ga komai ba amma ita saman ta Allah ta'ala tana nan wanda yana nuna kwarewan Allah wanda ya halitta sammai guda bakwai ba tare da ya kafa dirkan da zai rike wayannan sammai guda bakwai din ba sannan muka fara magana akan ikhtilaful layl wan nahar dan wancan ayan Allah da yake inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar fi ayatin li ulil albab muka ce zuwan dare da rana shi yake fara da duk abin da baka tunanin shi ya faru shi ya faru sakamakon zuwan dare da da rana yanzu annabi nuhu yayi shekara 950 yana wa'azi amma yanzu labari muke karanta a qur'ani yayi me ya faru sakamakon zuwan allaili wannan nahar zuwan dare da rana yasa haka ya faru inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo shi a wannan duniyar to yanzu hijira ma kai ana faɗan 1400 da yan kai me ya faru sakamakon allailun wannan haru shi yasa Allah ya ce la ayati akwai abun lura ba ga kowa ba amma Allah ya ce li'ulil albab ga ma'abuta hankali sannan ya ce wal fulki da kwale-kwale allati ta fil bahari wasu za su iya shigowa ciki gaskiya dan matso ne yadda wasu za su samu ciki tsari wacce take gudana a cikin kwale-kwale bima yanfa'un nasa da abin da zai amfanar da ainihin wato mutane Allah ya faɗa abubuwa guda goma a cikin suratu Ibrahim da ya ma ɗan Adam ba tare da wani bane yi nemi Allah yi shi ya ga dama yayi wanda yake nuna cewa lalle Allah ya yi waɗannan abubuwan guda goma ya cancanta abota masa yake Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah shi ne wanda ya halittu sammai da ƙasai a cikin halittu sama da ƙasa wane ne ya nemi Allah ya yi sama da ƙasa yi babu Allah shi kaɗai ya ga dama ya halittu saman sannan ya halittu ƙasan bayan ya halittu sama da ƙasan sannan Allah ta'ala yake wa an zala minas sama ima'an sannan yake saukar da ruwa daga sama ga ruwan kuma yanzu yana sauka idan ruwan ya sauka daga sama ba aka raja bihi minas samara tirisallakun sai Allah ya fitar mana da ƴaƴan itatuwa arziki saboda mu a cikin abin da tsirin ƙasa take fitarwa Allah yake mimma ya akulin nasu wal an'am akwai abin da dabbobi suke ci akwai abin da mutane suke ci sanda aka je aka yi mu fir'auna wa'azi bayan an gama me yace kamar rabbukuma ya Musa wai wannan Allah da kace ya turo ku a zo ai wa'azi waye wannan Allah mai annabi Musa yace ya ce rabbuna allazi a'ata kulli shay'in khalaqahu sun mahada ubangijin da kake tambaya a akan shi shine wanda ya halitta kowane irin abu kuma ya yi shi yadda ya kamata a yi shi sai ya faɗa sai ya ce allazi ja'ala lakum al-ardha mahadan wannan Allah shine wanda ya sanya mana kasashin fitaddiya wa anzala minas sama'i ma'an kuma shi yake saukar da ruwa daga sama Ba fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta idan Allah ya fitar da ruwa daga sama sai ya fitar da nau'i na tsirrai daban-daban kulu idan ran ƙasa ta fitar da shi Allah ya ce ku ci wanda ba za ku iya ci ba kuma wara au an'amakum ku ciyar da dabbobin ku ku kiwata shi da shi sai Allah ya ce inna fi zalika laayatin li ulil nuha cikin aikin da wannan Allah da take tambaya wa yake akwai abun lura amma ba ga kowa ba sai ga ma'abucin hankali shi zai gane akwai ainihin wato abun lura haka ya tsara fada cewa wa huwa allazi madda al-arda shi Allah shine wanda ya shimfida mana ƙasa waje hara wasiya ya kawo kafaffun duwatsu ya sa a cikin shi ne alam na ja'alar arda mihada hada, autada ya kawo duwatsu ya sa suka zama noti wanda suke rika ƙasan suka hana ƙasar motsi shi Allah shi ne haka sannan bayan ya yi haka wa an anharan Allah ya kawo ƙoramu ya sa ko ina daban-daban yanzu idan an yi ruwan sama ruwan ya ɗauke akwai ƙananan tafkunan da suke riƙe ruwa akwai abin da idan an shuka da rani ba zai yi ba sai da damuna akwai abin da idan an shuka da damuna ba zai yi ba sai da mi sai da rani to abin da idan an yi da damuna zai ce Allah ya saukar da ruwan sama saboda shi abin da ba zai yi ba da damuna sai da rani sai Allah ya ajiye ruwa a ƙananan gurare daban yadda za a yi amfani da shi da rani wannan abin ya fito sannan ya ce wa min kulli samara Allah ya fitar mana da 'ya'yan itatuwa daban-daban sannan ja'ala fiha zawjayn ithnayn kowanne akwai ma'aurata guda biyu duk abin da ka sani na dangin dan itace wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkaru akwai namiji akwai wa mangoro akwai tamiji akwai tawa lemu akwai tamiji akwai tawa ayaba haka akwai namiji akwai tami tamaci sannan bayan wannan yugushin lailan nahar sannan Allah ya sanya dare yana rufe wuni sai ce inna fi dalika laayatin liqaumin yatafakkarun a cikin wannan akwai abun lura amma ga mutane masu tunani bayan wannan ya ce wa fil ardi qita'un ratu a cikin ƙasa akwai gurare masu makotaka da juna sannan bayan akwai masu makotaka da juna sai yace wa jannatin akwai gonaki min nakhilin sannan akwai gonaki na itace da inabi wa zar'i akwai kuma shukoki wa nakhilin sannan kuma akwai ainihin wato dabinai sannan sinwanin gonakin nan na dabini akwai wanda nan za ka gaina da alaƙa da wani wani irinsu ɗaya sannan wa gairi sinwanin akwai wanda za ka ga irinsu ba ɗai kala ɗai ba ne da Allah ya gama sai ce yi sabi ma'in wahidin duk wani tsiri na duniya idan an tashi ba ruwa ɗaya yake sha ba idan ruwa ɗaya ya sha yanzu wannan ruwan na sama da shi za a shayar da mangoro da ayaba da lemu amma Allah yake yi tsabi ma'in wahidin wani fadlu ba'adaha ala ba'adin fil ukul amma sai ka ji da wannan da wannan ba dai bane wajen wadanci sai ka ji wannan yana da zaki kai tsaye wannan bashi da zaki kai tsaye yana da zaki da da tsami wannan sai ka ji gabaki ɗaya ɗaci yake da shi wa yake da ikon in ba Allah bai shayar da abu ruwa ɗaya kuma ya ba da launi daban-daban wajen ɗanɗano in banda Allah babu wanda zai haka shi yasa Allah daga ƙarshe sai ya rufe yace inna fi zalika laayatin liqaumin ya alamu a cikin wannan aikin da Allah yake akwai abin lura amma ga mutane wanda suke da ainihin wato sani sannan Allah ta'ala bayan ya faɗi cewa shi yake saukar da ruwa daga sama yake fitar mana da ainihin wato abin da ya shafi tsirrai sannan Allah ta'ala ya yi maganin cewa sakkara lakumul anha sannan Allah ya hore mana ƙananan tafkuna sannan bayan wannan yace wa sakkara lakum shamsa wal qamara da'ibain Allah ya hore mana rana da wata ta kirsuna nan wa ya taba jin an yi sati ɗaya rana ba ta fito ba ana sanarwa a gidan rediyo da TV to jama'a ai hakuri ranar sha kaza ga watan kaza rana ba za ta fito ba wa ya taba ji ba za ba sannan bayan wannan Allah ya yi maganin cewa ya hore mana kwalakwale kwalakwale sanda qur'ani yake wannan maganar manzon Allah bai taɓa zuwa teku ba amma saboda mu'jizin qur'ani nan gashi Allah ya ce wal fulku lati tajri fil bahri bima yanfa'un na, wannan suke zuwa Lagos za su faɗa maka cewa za a samu jirgi kwaya daya wanda yake ɗauko motoci sama da dubu biyar sama da dubu biyar yanzu ko nan unguwar aka ce an zo an yi fakin ɗin motoci dubu biyar don allah ƙaramin waje amma sanda ƙur'ani yake wannan maganar wanda yake bayani kan qur'anin bai taba zuwa teku ba amma ga shi yana ba da labari kan abin da yake faruwa a ina a teku walfulkin lati ta jiri fil bahar bi mayan fa'un nasu ina sannan Allah ya yi magana ya ce wa sakkara kuma laila wannan ha Allah ya hore mana dare da ainihin wato rana wannan yana daga cikin aikin da Allah subhanahu wa ta'ala yi to shi yasa da ya wannan sai ya ce lahu da'awatul haqq ga Allah kadai bauta ta gaskiya take banda shi babu wanda ya tantance ayyuka abauta masa da una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa ka basita kaffayhi ila al-ma'i liyabluga fahu wa ma huwa balighi wanda duk ya rike wani wanda ba Allah ba yana bauta masa yana roƙonsa akan abin da babu wanda yake da iko akan sai Allah sai Allah ya ce illa basita kaffayhi ila al-ma'i misalin shi kamar mutumin da yake da buƙatar ruwa ne ga ruwa yanzu ana yi da ya je wajen ruwan sai ya ɗauki hannun shi kawai sai ya ɗora kan ruwan kuma yana so ya ƙoshi da ruwan don Allah ya zai yi sai Allah ya ce illa ka ba su fahi ilal ma'il ya balu fahu, kuma wa ma huwa bibali. yadda in dai ka ɗauki hannunka ka ɗora akan ruwa haka kawai kuma kana so ka ji ba tare da ka ɗibo ruwan ka sa a bakinka ba ruwan zai kai bakinka to haka Allah ya buga misali don haka ya ce wa ma du'a ul kafirina illa fi dalal da haka Allah ya ce yake walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa bilaluhum bil ghudwi wal asar. sai yace ka tambaye su qul man rabbus samawati wal Ka ce waye ubangijin sama da ƙasa Allah ya ce ko sun baka amsa ko basu baka amsa ba shine wa qulillah shine Allah sai ya yace qul afatakastum min dunihi awliya yanzu kenan wani Allah za ku rike wanda zai jibinci ku. wanda yake la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra duk wanda ka rike in dai ba Allah ba bai mallakan makansa cuta ba ballantana ne amfani sannan Allah ya ce qul hal yastawi al-a'ma wal basir dan Allah da mai gani da wanda ba sa gani za su zama daya da wanda ya gamsu cewa zai bauta ma Allah shi kadai ba zai hada shi da kuwa ba da wanda ya ma Allah kishiya za su zama daya da wanda ya gamsu zai bi sunnar annabi ba tare da gaure ba da wanda ya yamu za su zama ɗaya an hal ko za a haɗa duhu da za su zama ɗaya yanzu za a haɗa qur'ani da sunna da abinda ba ƙur'ani da sunna ba ji ja'alu lillahi shuraka khalaqu ka fata sha ba khalqu alaihim shin abokan tarayyar da suka sama Allah da Allah ya halitta su ma sun yi halitta ne sai aka ɗauko halitta su sai aka kawo ta Allah da aka kalli ta su aka kalli ta Allah sai aka kasa gane bambanci da ta Allah da tasu an yi haka ba a yi ba na haka Allah sai ya rufe ya ce kulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa wa'idul ƙaha Allah Allah ne wanda ya halicci komai ne makaɗaici ƙwallon ƙwal kuma shi ne wanda yake da rinjaye kan kuwa na haka siya zuri ba nasu fasta mai ula ya ku mutane an buga misali kowa ya saurari misalin da ke waje sai ce ta ladina na ko da'una min dunillahi lan Zubaban, wala walau ma'ula. duk halittun sama da ƙasa inda za su halittu ce suna so sai sun halitti ƙuda Allah ya ce ba za su iya ba da ƙuda ma zai mamaya ya fusgi wani abu a hannun wani ya gudu da watakila kamo ƙudan masu ya zama masa aiki na haka Allah ya ce da ufas ɗalibu da mai nema da wanda ake neman shi duka masu rauni ne saboda haka shi yasa ake cewa riko da Allah shine maganin mai wa Allah kuma duk wani wanda ka sani yana da girma to ka sake shi ubangijin ka ya fi shi girma ka kama ubangijin ka sake shi saboda haka Allah ya ce qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar na haka da ya rufe watan ayan sai ce ma qadarullah haqqa qadari wallahi akwai mutanen da ba sa girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi shi yasa zalunci ne ba dan karami masadda Allah zai yi halitta bai shawara da kowa ba bai nemi agajin kowa ba ya halicci mutum ya ce ka bauta masa wani in ya tashi in ma ibadar ya ɗauka ga baki ɗaya ba wani Allah ko ya raba biyu ya ce ya ba Allah rabi ya ba wani wani rabi Allah ba zai karɓi wannan ba sannan Allah ya magana ya ce wa ma anzalallahu mina sama'i min ma'in da abin da Allah yake saukan mana ranuwa daga sama fa ahya bihi al-ardh ba'da sai Allah ya rayar da ƙasa bayan ƙasar ta mutu wannan shine tashbihin da ya buga a cikin suratul hajj da yake wataran abda hamidatan za ka ga ƙasa ta yi shiru a sadda rani fa'iza an zalna halma a tazzat wa rabat idan Allah ya saukar da ruwa daga kanta daga sama ta karɓi ruwan sai ga ƙasar ta girgiza ta kumbura daga nan mai zai faru sai Allah ya ce ta min kulle zaujin mai fahi sai ta fitar da kowane irin ɗan tsiri mai ban sha'awa da haka malamai suka ce akwai kamanceceniya na mahaifar mace da kuma ƙasa in Allah yana buga misali sadda mace take budurwa ita ma wato mahaifan abushe take a sadda aka yi aure manin ya shiga ciki to shine ihtazzat kenan za ta kumbura za ta girgiza saboda ta ɗauki wani ne wani abu sadda ƙasa take fitar da tsirinta na amfani idan lokacin yayi haka mace take haihuwa idan lokacin haihuwa ne yayi shi yasa da ya gama wancan bayanin sai ce zalika bi anna huwal haqq mai muku wannan bayanin shi ne Allah wanda yake shi kaɗai ne abin bauta na gaskiya wa annahu yuhyil mauta kuma wannan Allah shi ne zai rayar da duk wanda ya mutu wa annahu ala kulli shay'in qadir wannan Allah yana da iko akan kowane irin abu sannan yace wa anna sa'ata atiyatul la ba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur alkiyama tana zuwa babu kokonto kuma duk wanda ke kabari sai Allah subhanahu wata'ala ya tayar da shi to yanzu ƙasa kafin zuwan damuna matacciya ce damuna ta zo yanzu an zalna alaiha alma'a tazzar kenan shine fa ahya bihi al-ard ba'da mawtiha sai Allah ya rayar da ƙasa bayan ƙasar ta riga ta yi ta mutu wa basta fiha min kulli dabba sannan Allah ta'ala ya watsa a cikin ƙasar dukkan wani abu wanda yake tafiya a bayan ƙasar malami sun ce a yare na larabci da kuma yare na ƙur'ani duk abin da yake taka bayan ƙasa za a iya ce masa ne dabba Na haka Allah ya ce wa ma min dabbatin fil ardi ko wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min shay'in daga dabba ya dibbu ne ko ya taka yana ne yana takawa shi sa yaro in yana koyon tafiya sai a ce yana dabu ko kuwa amma yanzu idan wani ya maka dabba to za a yi bala'i saboda an san dabba ita ce mai kafa hudu da kunnuwa ko kuwa a istilahin da aka saba da shi shi yasa wani wajen Allah ya ce wa ma min dabbatin illa alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin min kullun fi kitabin min kenan babu wani abu wanda yake taka bayan ƙasa a yare na Qur'ani da Larabci ana kiransa ne dabba amma a yaren da aka saba da shi idan an ce mutum dabba ko ana nufin mara hankali ko wata muguwar dabba mai kafa hudu mai tafiya to duk abin da yake taka bayan ƙasa ana kiran shi dabba to Allah ya watsa don haka daga cikin abin da Allah ya watsa akwai ɗan adam don haka ce mana ya ayyuhan nasu taqu kuma allazi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha sannan wa bassa minhuma rijalan kaseeran min wani sa'a. daga wannan ran kwaya ɗaya ya watsa maza da yawa da mata da yawa wa ta allazi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum raqiba sannan wata sirifin riya da yadda iska take jujjuyawa wasu sahabil musakhari bainar sama'i wal ard da girgije wanda Allah ta'ala ya hore shi ya zamanto kaman shine rari yadda ake amfani da shi wajen auno ruwan sama idan Allah ta'ala zai saukar da ruwan sama wannan horewa ce daga wajen Allah ba ɗan adam bane yasa Allah sai haka Allah ne ya ga ya dace ni hakan shi domin dama daga cikin sunayensa akwai alhakimu wanda yake sanya kowane abu inda ya dace a sanya shi sannan Allah ta'ala ya maganan wato da girgije wanda aka hore tsakanin sama da ƙasa sai ya magana da ƙarshe sai ce la'ayatin liqaumin ya'qilun dukan waɗannan abubuwan ababan lura ne amma ba ga kowa ba ga mutane wanda suke wa masu hankali ke sa wani wajen in Allah ya yi magana sai ya ce wa tilkal amsalu nadribu halin nasi amma wa ma aqiluha illa lil illa da sai malamai suka yi magana da al'aqalu da hankali da kuma al'ilmu wanne ne yake gaba wasu suka ce al'aqalu yana gaba domin babu wani abu da za ka iya da sashi sai kana da sai kana da hankali haka ne wasu suka ce ba su yadda ba al'ilmu shi ne yake gaba ba al'aqalu ba ko da alwahayi wanne ne yake gaba wanne ne yake gaba abin da ya fi tabbata shi ne alwahayi shi yake gaba shi hankali yana taimaka ma mutum ne wajen riskan abin da Allah ya yi zo da shi don haka Allah ya ce wa annabi kul in dalaltu fa inna ma adillu alami ala nafsi wa in hintadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi shi yasa malamin suna suke da wata ƙa'ida cewa al-aqlu salim wal hankali lafiyayye da kuma nassi ingantacce babu yadda za a saki karo idan kaga an kawo magana Allah ya ce annabi ya ce kaga sun yi karo to a hankalinka ne kai abin yi ne ya yi karo inda dai nassi yana nan ya inganta kuma hankali lafiya lafiya to babu yadda za a ci karo da nassi da hankali duk ko kaga sanna kaga an ci karo da nassi da hankali to hankalinka ne ya samu matsala amma nassin yana nan wa lafiya lau kamar yadda wani lokaci za a iya zuwa da zuma idan bakinka yana da matsala aka ce ka sha za ka iya sha ka ce zuman yana da ɗaci amma da sauran mutane bakin sun yana lafiya lo sai su ta sai zuman yana nan wa yana nan lafiya lo ba abin da ya same shi to yana da mu ce zaman ne yake da daci ko bakin ka ne ya samu wa ya samu matsala shi yasa suka ce a sadda ake tunanin akwai cin karo da juna tsakanin nasti da hankali suka ce to yuqaddamu naqal alal aqal akan gabatar da hankali nasti akan wa akan hankali domin hankali yana samun matsala nasti kuma daga Allah ko mandan Allah suna samun matsala ba za su taɓa samun ainihin wato matsala ba to Allah ya ba ɗan adam hankali don ya dinga yin ainihin wato tunani ya kalli yadda abubuwa na Allah suke san cewa Allah yana da girman da ya cancanci a ainihin wato bauta masa sannan ya ce wa minan nasi wa minan nasi man والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله sannan Allah bayan ya gama wannan bayanin duk da haka ya faɗa abubuwan da ya cancanci abota masa amma sai ce kash wa minan nasi kuma akwai daga cikin mutane man yattakhidhu min an dadan wannan suke rikan wasu kishiyoyi koma bayan Allah a can cikin farko ya ce ya ayyuhan nasu rabba kuma allazi khalaqakum ku bota ma Allah wanda ya halicce ku wallazina min qablikum wanda ya halitta wanda suke gaban ku la'allakum tattaqun dan ku kasance masu tsoron Allah sai ya faɗa aikin da sai ce allazi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa min bina'an wa anzala min as-samaa'i ma'an fa akhraja bihi min as-samarati rizqan lakum da ya faɗa aikin da ya gama sai ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku kuskura ku sanya ma Allah kishiya kuna sanada Allah shi kaɗai yake da ikon yi wannan banda shi babu wanda yake da ikon yi wannan bayan nan ya ƙara zuwa ya faɗa irin aikin da yi daga cikin abubuwan da yi don a can cikin suratu ibrahim bayan ya gama sai da ya ce waɗin ta'uddu ni'imatan lahi la tunsuha inda za mu ce za mu kirga ni'iman da Allah ya mana ni'iman ba za ta kirgu ba shi yasa Allah ya ce innal insana la zalumun kaffa mutum yana da yawan zalunci kuma ga yawan butulce ma Allah akan abin da ya masa na ainihin wato ni'ima to shi yasa bayan nan ya gama bayani sai ya kara cewa wa minan nasi akwai daga cikin mutane duk da sun san Allah shi yake da wannan ikon akwai man yattakhidhu min dunillahi andada akwai wanda suka riki wasu kishiyoyi koma bayan Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna son su malamai sun yi fassara biyu yuhibbunahum ka hubbillah suna son su daidai da yadda masu imani suke san Allah ko yuhibbunahum ka hubbillah suna son su fiye da yadda suke son Allah aka suke son waɗannan abubuwan da suka rika amma sai Allah ya ce na amanu wanda suke da imani su ashaddu hubban lillah sun fi son Allah fiye da kowaye shi yasa manzon Allah yake cewa salasatun man kunna fihi wajada halawatal iman duk abubuwa guda uku duk wanda ya kasance a cikin su mutum ya sami imani mai zaki sai ya ce min an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma mutum ya kasance ya fi son Allah da manzon Allah fiye da duk wani abu wanda ba su ba Allah ya kawo abu guda takwas a cikin suratu tauba kuma yace waɗannan abubuwan guda takwas babu yadda za a yi su haɗu da abu guda uku ya ce ya yi wallazi na amanu la tattakidu aba'akum wa ikhwanakum awliya a inista habbul alal iman kada ku kuskura ku riki iyayenku da ƴan uwanku matuƙar suka nuna sun fi son kafirci akan imani da musulunci wa man yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun wanda ya kama wani daga cikin ku ya riƙe to yana daga cikin azzalimin sai ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wannan duk danginka ne na kusa matanka iyayenka yan uwanka ‘ya'yanka sannan Allah ya ce wa amwalu ne da dukiya wadda kuka tattara ta wa tijaratin takshawna kasadaha da kasuwancin da kuke jin tsoron cewa idan kuka ba addinin Allah kasuwancin zai rushe wa masakin tardawnaha da gidaje da kuka gina manya manya kuka samu su kayan alatu sai Allah ya ce ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi shin kun fa san su fiye da Allah da manzon Allah wa jihadin fi sabilihi da kuma jihadin yada addinin Allah idan amsa eh kun fi so sai Allah ya ce fatarabbasu ku je ku jira hatta ya ati Allah bi amri har sai Allah ya zo ma kowa da al'amarin shi shine mutuwa za ta zo yanzu gashi nan an je taro a mutu ko kuwa an dawo daga taro a yin a mutu mutum ya shiga ya mutu ya fito ya mutu wani yana dariya zai mutu wani yana kuka zai mutu wani ya yi shiru zai mutu ko kuwa haka ake ciki yanzu shi yasa Allah ya ce fa tarabbasu ku je ku jira hatta ya ati Allah bi amri har sai Allah ya zo ma kowa da al'amarin shine mutuwa tana zuwa in dai kun fi son wa'ancan abu takwas ɗin ga wayannan abu guda nawa abu guda uku ne to wannan ayar tana daga cikin ayoyin da malamai in suka tashi kassama shirka gida biyar suke cewa akwai shirku tsa'a akwai shirka ta biyayya Ka ɗauki wani mutum ka sashi a gaba shi zai halatta ya haramta ba Allah da manzan Allah ba duk wanda ya ɗauki wani ya sa shi a gaba ya mayar da tahalili da taharimi a hannun shi yake ba wajen Allah ba da wannan mutumin ko yana so ko bai so ya bauta ma wannan mutumin ya yi masa shirka ta ainihin wato ta'a adi bin hakim ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya musulunta kafin ya musulunta sadda annabi ya karanta ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi yazo yace ji ka karanta wata aya ka ce mun riki malaman mu da masu ibadar cikin mu a matsayin ababan bauta mun kyale Allah madaukakin sarki yake gaskiya wannan magana da ka faɗa ba haka bane yake da labarin tambaye ka shin malaman ku ba sa haramta abinda Allah ya halatta ku bi su yace eh to gaskiya kuma da wannan dan wannan ana taba gaskiya kuma ba sa Allah ya halatta abu su ce muku haramun ne ku bi su yace gaskiya ana wannan sai manna Allah ya ce ai tilka ibadatu wannan ita ce bautar da Allah yake kun yi musu kun bauta musu da haka duk wanda yaje ya dauki wani yasa shi a gaba ya zo ya halatta ya haramta ya bi shi na rantsi da Allah bawan wannan mutumin ne ba bawan Allah bane at-tahlil wa at-tahrim haqqun min huquqillahi halattawa da haramtawa haƙƙin Allah ne ba haƙƙin kowa bane qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin ko faj'altum minhu halalan wa harama sai Allah ya ce qul allahu azina lakum am ala allahi taftaru ko kawai ku dauki wani abu ku sashi halal wani ku sashi haram Allah ya ce Allah ne ya muku ne ku yi haka am ala taftaru wa ma dhanna alladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba yawm al-qiyamah me zaton wanda yake kirkira ƙarya ya jingina zuwa ga Allah ta hanyar halatta wani abu ya haramta ainihin wasu wani abu wannan shine shirka shirka ta ainihin wato biyayya sannan akwai shirkul mahabba ita ce wannan ayan Allah yake magana ka ɗauki wani kana san shi irin yadda masu imani suke san Allah ko kana san shi fiye da yadda kake san Allah da manzan Allah amma sai wajen umarni ne ake ganewa Allah da manzan Allah za su shata layi shi ma zai shata layi Allah ya ce ga abin da yake so a annabi ya ce ga abin da yake so a yi su kuma su shata layi ce ga abin da suke so a yi sai mu ga yanzu nawa za a yi wallahi idan soyayya Allah da manzan Allah ta fi ƙarfi a zuciyarka ba za ka taɓa barin umarnin Allah da umarnin annaba ka bi wani mutum amma idan akwai matsala za ka yi da aka ainihin wato ajiye ka bi sannan suka ce akwai shirkul qasdu niyya wal irada wannan a manufa take duk abin da mutum zai yi ba don Allah zai ba yana kallon mai zai samu ne idan akwai alwajudu wato samuwa kenan karuwa ko zai yi idan babu alwajudu ba zai yi ba to wannan shirkul qasdu wan niyya wal irada don haka Allah yace man kana ta'ajjal na ajjalna lahu fiha ma sha'un liman nuridu da ja'alna lahu jahannama silaha. mazmuman madahura duk wanda ya tashi yana so zai aikin addini ya zamanto kuma ya mai da shi ya zamanto target abin da yake so kawai ya samu duniya ya tara ta wannan hanyar Allah ya ce za mu gaggauto masa da rabansa in ya ce cinye in an je lahira mu damke shi mu sanya shi a wuta akwai wannan nau'i na shirka sannan akwai shirku da'awa roƙon wani akan abin da babu wanda yake da iko akan shi sai Allah duk wanda ya je ya roƙi wani akan abin da ba wanda yake da iko akan gise Allah to wannan mutumin ya bauta ma wani Allah sai yasa Allah ya ce in tad'uhum la a du'a'akum wanda zaka je ka roƙa in ma ka kira shi ba zai ji ba yanzu ka kaddara ba ma wai wali ba duk wani annabi da zaka kira kan wata bukata taka da kake da shi ka shiga matsala Allah ya ce a faɗa maka in ta da tad'uhum la a du'a'akum idan ka kira baya ji sannan Allah ya ce walau sami'u a kaddara ma kake kira ya ji mastajaba lakum wallahi ba za su karɓa muku ba ko mastajabu lakum ba za su karɓa muku ba sai yasa ƙarshe sai Allah ya ce wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum sai Allah ya nuna wannan abin shirka ne dan haka ranar alkiyama za ku yi baran-baran saboda abin da kuka yi na shirka da Allah sai an zo gaban Allah ku ce su suka sa ku suna wallahi ƙarya ne ba mu muka sa ku ba ku kuka ga dama kuka yi haka za a zo gaban Allah ana yi Allah ya kiyaye dan haka Allah ya ce wala yunabbi'uka misla khabir a wata ayan ya tsara cewa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wane ne mafi bacewan mutane daga cikin mutanen duniya irin wanda zai roki wani Allah ya kira wani Allah wanda kake kira har tashin kiyama ba zai iya karba maka ka ba duk wani wanda ka sani yana da girma yana da matsayi yana da daraja yanzu yana kwanta a kabari ya mutu idan ka kira shi akan bukatarka har kiyama ta tsaya wallahi ba zai iya amsa maka akan bukatar ka ba amma haka za a kira shi dan da yawa idan ka zo kana maganin shirka wani dauka yake aifa shirka sai idan an ajiye gunki ana bauta masa sannan akan shirka to wanda ya dauki waɗannan nau'ikan guda biyar yana yi akwai shirku tsa'a shirkul mahabba qasduwan niyya wal irada shirku da'a wannan ya bauta ma wani Allah kuma zai iya jawo mutum ya dawwama a wuta Allah ya kiyaye kuma malamai suka ce zai yi a samu ga mutum haɗe da musulunci amma a wani ɓangare na shirka don Allah ya ce na amanu walam su imanin hunmi bi zulmin kenan akwai wanda za su imani amma labba su imanin hunwa bi zulmin sun yi imani amma sun cakuɗa imanin dawa da zalunci shine shirka ana samun wannan Allah ya kiyaye sai Allah ta'ala yake cewa walau allazi na balamu da kai wanda kake sauraron karatu za ka ga wanda suka yi zalunci mai zalunci sun ɗauki abu sun sa shi inda bai dace a sanya shi ba Allah shi kaɗai ya kamata a ba shi haƙƙin shi nashi ne babu wanda ya cancanci ya tarayya da shi sai suka baddala sai suka ɗauki haƙƙin Allah suka ba wasu to da kai za ka ga waɗanda suka yi wannan zaluncin a ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce iz ya raunar azab sannan za su ga azaba a gaban Allah sanda mutum zai ga an ɗauko wuta an zo an ajiye to annal quwwata lillahi jami'a za su san a ranar ashe gabaki ɗaya babu wanda yake da ƙarfi sai Allah madaukakin sarki sannan wa anna laha shadidul azab za su san cewa kuma lalle Allah yana da tsananin wa yana da ainihin wato tsananin azaba sannan Allah ya ce mai استبرأ الذين اتبعوا من الذين yayin da waɗanda aka bi za su bara'a min allazina taba'u ga wannan suke musu biyayyar malamai ne da ɗalibai ɗaliban sun ɓata lokaci a nan duniya wajen biyayya ga malaman da yi musu hidima da duk abin da ya kamata su musu amma sun ɗora ɗaliban ba a kan gaskiya ba yanzu an tsaye da alkiyama an zo gaban Allah an tsaya to bayan an tsaya sai Allah ya ce istabarra allazina tubi'u min allazina taba'u sadda waɗanda wato aka bi za su bara'a ga wanda suke musu jihar kenan idan an je gaban Allah yanzu malamai ne za su fara cewa babu ruwan su gawa da ɗaliban wa da saboda min warawal azab saboda sun ga bala'i a ranar wata a bihim al-asbab duk wata dangantaka ni malaminka ne kai ɗalibina ne in an je gaban Allah ba ita ake ba Allah ya ce yau mai al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi li kulli mri'in minhum yawma idin sha'anin yughnihi ranan fa duk wani wanda ka sani duk waliyan takashi da waye da waye da waye billahi ladhi haka za a zo gaban Allah a tsaya ba maganan shan kunu ba barazana ba batare ba dangi ba nasaba ba alfarma ranan sai dai gaskiya da gaskiya malam ya sai malam kawai yasa Allah ya kira ta yawma tubul sara'ir ranan tonan silili ranan yama didi yawma idan tuhaddifu akbaraha ranar da ƙasa za ta ba da labarin duk abin da ya faru a gabanta to ranar duk wani dangantaka ya yanki maganan ni kaninka ne kai wana ne ba ita ake ba a ranar maganan ni babanka ne kai ɗana ne ba ita ake ba ranar maganan ni mijinki ne ke mata ce ba ita ake ba ranar wata qatta'at bihim al-asbab duk wata dangantaka ta daga ta yanki a wannan ranar wa qala alladhina tabau wa qala alladhina tabau منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من قال الذين اتبعوا وإن أكيم بيئيا وإن سكي بيئيا لالبنك إنه za لو ان لنا an na اتي karratan ina ma a ce muna kama tabarra'u minna wallahi sai mun ce babu ruwanmu da waɗannan malaman namu kamar yadda a gaban Allah suka so yin suka ce babu ruwansu da mu Allah yake kazalika kamar haka ne yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim da su malaman da aka yi biyayya da su ɗaliban Allah yake sai mun nuna musu cewa aikin su bakin ciki ne a gaban Allah sannan bayan an gama wannan a gaban Allah Allah zai ce su tafuta kuma idan sun tafi wutan wa bai bi kharijina minan nar in sun shiga wutan ba masu fita ba ne Allah ya tsare mu ya kiyaye mana imanin mu subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk